Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Labarin na Anisa Zango na biyu Zango na biyu labarin ya fara ne daga inda Anisa ta shiga ɗakin babanta. Ko da Anisa ta nemi guri ta zauna gaban mahaifinta cikin fargabar ta yaya za ta yi ta fara sanar da shi abin da ke tafa da ita. A gefe guda kuwa mahaifinta yana kallon anisa domin ya fahimci cewa akwai damuwa a tattare da ita bayan wasu 'yan mintuna kaɗan mahaifin anisa sai ya tambaye ta anisa kin yi shiru baki ce komai ba me ke daminki abba wani irin miji kake so na aura in na tashi yin aure hmm irin wanda ranki yake so shi zaki aura abba ko da ya saba da irin tunanin mutane na'am matukar bai saba daga cikin mazajen da Allah ya yarda mace musulma ta aura ba anisa ki sani cewa bana ɗaya daga cikin iyayen da suke kutun kutun sitarwa da tsaki da kai kawo wajen zabawa da tilastawa 'ya'yansa musamman akan sha'anin da ya shafi na aure domin ko shi fa aure ibada ne kuma ibada ta fi yiwuwa ne lokacin da mutum yake son yin ta ba lokacin da aka tilasta masa yi ba to abba na gode sosai da amsoshin tambayoyina kuma ka rage min wasu wasi daga cikin wasuwasin da ke damuna a cikin zuciyata. Na gode sai da safe. A huta gajiya a kuma tashi lafiya. Anisa, koma ki zauna. Anisa, kin san cewa akan iya fahimtar damuwa a fuskar mai ita? Ko da bai furta cewa yana cikin damuwar ba? Amma babu wanda ya isa ya san meye damuwar ta kunsa. sai har idan mai damuwar ne da kansa ya furta abin da yake damunsa ko likitoci a asibiti ba sa ɗaura mutum a kan magani sai sun san haƙiƙanin me ke damunsa anisa wai me ke daminki ne anisa na ce me ke daminki ki Ki sani idan ba ki yi shirin faɗa min yanzu ba zan ba ki damar duk lokacin da kika shirya sai ki sanar da ni lokacin tashi ki tafi ɗakinki sai da safe Abba, wallahi ba ni da wani buri a rayuwar nan, illa idan na mutu, in shiga aljanna, kuma babu wata fafutuka da na sa a gaba a rayuwata, illa iyaka ayyukan da za su tabbatar da yiwuwar hakan. Tun daga rayuwata a matsayin ‘ya, zuwa mata, har izuwa ƙarshe na a matsayin uwa. Insha Allahu, idan har zan sauke wa'innan matakai guda uku, wa'inda suka rataya a kaina. zan cimma burina na shiga aljanna ba ni na faɗi hakan ba Allah ne da kansa ya yi alkawarin haka Anisa har yanzu baki zo inda nake so ki zo ba waye a cikin ranki wanda ke ta amfani da waɗannan kalaman kariyar kike ta siffanta shi da shi waye shi kuma a ina yake ba kowa salamu alaikum wa alaikum salam ci gaba da magana ina jinki na ce waye shi mm. Baba, Ni fa a gidan nan gaskiya ana nuna min warayya. Sai ku dinga ware ni gaskiya ba a min adalci. A matsayina na mahaifiyarki kuma matarka sai ku dinga warewa in za ku yi kuskus ɗinku gaskiya ba kwa min adalci. A'a, maman Anisa. Ai da ma jira nake kawai ki gama abinci ki shigo, don ke ma kina cikin tattaunawar namu. Kar ki samun abincin da yawa, miyar ma ki samun ɗan daidai. Masha Allah. To nemi guri ki zauna. Ina jin ki. Me ma kika ce? Mm, mm, abba, malam kalla. Allah sarki malam kalla, mutumin kirki. Wallahi yana matuƙar bani tausayi. Ni tun da matarsa ta mutu ya ƙara yin wani auren kuwa? Malam kalla fa kika ce, Malam kallan da muka sani gaba ɗaya? Kina nufin shi kike so ki aura? me yake faruwa a nan ne? Wai zai gaya min me yake faruwa a nan ne? Ke ma dai kya faɗa. Yarki ce take so ta bujiro mana da wani abu, wai tana son auren malam kalla saboda tana tausayawa halin da yake ciki. Ke Anisa ki tashi ki je ki kwanta. Ki tashi ki je ki kwanta na ce kuma kan na ƙara jin maganan nan daga bakin ki kin ji ko? Kaga irin abun ko sai ka zauna da yaran nan ka ta su fuska. Yanzu idan ba da dan Anisa ta ga fuska ba, ta isa ta tare mu ta gaya mana wannan maganan ne a'a tsaya ki ji su fa yara fa ba a musu ta karfi da lalama ake musu musamman idan sun fara datawa to mai sauraro kunnen ka nawa idan ka ce min biyu zan shawarce ka ka ƙara ɗaya domin ka ci gaba da morewa roman da ke cikin labarin anisa kawo yanzu dai kaskon labarin anisa ya fara ɗaukar ɗumi domin kuwa cikin daren wannan rana anisa bata iya komawa barci ba mahaifinta ma bai iya komawa barci ba hakanan malam kalla shi ma bai iya kodin tsawa ba a wannan rana to ko menene ya hana su komawa barci cikin daren wannan rana to wannan tambaya dai labarin ne kadai zai iya fayyace mana bari mu fara daga gidan malam kalla domin mu san wace irin waina ake soyawa cikin daren wannan rana. Macen da ta fahimci cewa aure ibada ne ba kyalkyali ba, kuma ta ƙudiri niyan yin aure domin neman rabauta. Ita ce kaɗai za ta iya maido maka da farin cikin da ka rasa. To idan ban banda abinki a nisa, a ina ake samun irin waɗannan mata yanzu a cikin wannan duniya, cikin wannan duniya. ga wata zaune a gabanka zaune a gabanka zaune a gabanka na ɗauka idan ka gane na fafutukan neman aljanna ta za ka taya ni ashe ba haka ba ne ba haka ba ne ba haka ba ne Allah mai iko mai kuma yin yadda ya so da bawansa ga malam kalla kace kace a cikin damuwar rashin matarsa ga kuma wata damuwar tana neman kunno kai to amma fa ni a ganina malam kalla yana da damar kin kallon ƙudurin anisa a matsayin wata sabuwar damuwa ya kuma juya masa launi na zama maganin tsohuwar waccan damuwar tasa sai dai kuma hausawa sun ce shi ra'ayi na mai shi ne bari kuma mu waiwaya gidansu anisa domin sanin menene ke wakana cikin wannan dare wai me ke damun ka ne Tintini sai wani kusur-kusur kake kaki yin bacci. Kuma ni ma ka hana ni yin bacci. Me ke faruwa ne wai? Ka faɗa min mana ka ji ko? Au, to shi kenan ke haƙuri. Bari ni na koma falo domin ke ki ci gaba da baccinki. Me ke damun ka ne wai? Da ba za ka faɗa min ba. Babu komai, ke dai sai da safe. To a tashi lafiya idan an samu yin baccin kenan. To Allah ya sa. ko da baban Anisa ya koma falo, lamarin dai bai canja zani ba. Domin kuwa idanuwansa suna nan kirmisisi sai kai kawo yake yi. Sa'an nan kuma waɗansu maganganu suna ta dawo masa kunnensa, kamar haka. Ko da ya saba da irin ra'ayi da tunanin mutane, mutane, mutane, mutane. Na'am, matuƙar bai saba daga cikin mazajen da Allah ya yadda mace musulma ta aura ba. Anisa, ki sani cewa bana ɗaya daga cikin iyayen da suke kutun-kutun, sitarwa da tsaki da kai kawo wajen zabawa da tilasta wa 'ya'yansa musamman akan sha'anin da ya shafi na aure. Domin ko shi fa aure ibada ne, kuma ibada ta fi yiwuwa ne lokacin da mutum yake son yinta, ba lokacin da aka tilasta masa yi ba. A ɗakin Anisa kuwa, car a tsaye ta kwana, tana lafilfili tana kuma gaya wa Allah cewar. Allah ka sani ka kuma san ƙudurin da ke cikin zuciyata. Allah, idan har na ɗau wannan ƙudurin ne domin ka, da kuma neman aljannata, Allah ka tabbatar min da hakan da alkhairi, domin kai kaɗai ka fahimce ni, kuma duk wanda bai fahimce ni ba, sannu a hankali, Allah ka fahimtar da shi. Alfarmar Muhammad Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. haka anisa ta ci gaba da addu'o'i har zuwa lokacin da aka kira sallar asuba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha Tofa gari ya waye damuwar da aka wuni da ita aka kuma kwana da ita an tashi da ita yau kuma kowace wainar za a tawaya a cikin kaskon labarin alisa wasa farin girki domin ba da shawarwarinku da kuma neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar mu akan lambar waya kamar haka 070 ko kuma 080 muna alfahari da ku.